ana hada uwar gidan duk a su test ana yi wa amarya test lafiyar ta kalau hiv negative ana yi wa uwar gida test hiv positive mijin ya tsori ta yace shi ba a gwada shi a gwada shi lafiya kalau negative saboda tunda ta fara zina da bokan ta da ya kwanta da ita nan tana so ta tada mai hankali ashe Allah ne ya kwace shi da ya tabo bala'i kai nan take fa kes ya koma gaban alkali da aka takura ta sai ta yi bayani ta faɗi bokan aka je aka zo da boka ana yi wa boka test aka samu hiv chronic shi har ya fara ɗan tare tare nan saura ya sa gabai mijin mata ya ce alkali ya ake sakin sunna alkali ya ce ka sake ta saki ɗaya ba bakar magana ya ce to naji sakin bid'a ba aka ce saki uku ya ce to da Allah abin da ma yau kai na ɗana bidi'an nan ko sau ɗaya ƙarshe ta rasa miji ta rasa ‘ya'yanta ta rasa lafiya ta rasa rayuwa gaba ɗaya ta haɗu da wa malaman bidiya da lalan shari su ake suke da. su ne masu haɗaɗa da uba gaba kawai ba a ce masa ɗansa ya lalace ya zama ɗan izala a cinno bala'i yaro na tsatsaye mai hankali mai taimakon iyaye amma su cusa bala'i tsakanin ɗa da uban wannan duk aikin su waye malaman bid'a dillalan sharri ga zina da matan mutane ɗazun nan da safe wata baiwar Allah ta bugo waya tana faɗa mun sun je kaulaha ta ce wallahi ta yi mamaki shi mijin nata inda za a sauke shi daban kuma aka hada shi da wasu da kwalan yan mata wasu za su rinka matsa masa kafa ita kuma aka samu wani shehi aka ce shi za ta je can za ta kwana ya sa mata albarka ta ce wallahi sai dai in ta mutu ta ce aka ɗauke su aka kai su wata makabarta aka ce to wannan makabarta ta waliye ce addu'a daga nan an gama a duniya ba inda ya kai nan daraja ki roƙi duk abin da kike so an gama kuma in kina da wani ciwo ki ɗabi ƙasar kabarin ki tahi da ita gida ki rinka jikawa kina sha kowane irin ciwo ne zaki warke a hada ta da shan kasa ƙabar sharri malaman bid'a da lalan sharri kai wani irin bala'i ne wannan fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi sai Allah ya ce walau shi da ولو شئنا لرفعناه بها الله يشي ولو شئنا دا من قداما لرفعناه بها wannan malamin da muka bashi ilimi da mun daga shi da ilimi inji Allah da mun sa ya samu ɗaukaka da mun girmama shi mun mutunta shi inji Allah Allah ya ce to ba haka muka so ba ya kai walakinahu akalada ila lardi wattaba hawa Allah ya ce walakinahu sai dai lamarin yake akhla da ilal ardi ya kwafa zuwa ƙasa inji Allah madaukin sarki wata ba a hawahu ya bi son zuciye shi wallahi duk abin da muke karantawa da ayoyin da muke ja da hadisan da muke ja malaman bid'an nan sun san abin da muke faɗa gaskiya ne amma me yasa ba za su bi ba san zuciya me yasa ba za su bi ba son zuciya kun san wani taimakon Allah yau gashi sun fito ƙarar shirka ba ya ake yin ta ba shirkar a bayyana ake yin ta yanzu ku ji waƙoƙin da suke yi ba da daɗewa ba sun rubuta littafi na karanta muku shirka ce ɗari bisa ɗari a cikin littafi shirka ce shi wancan da larabci suka yi littafin waƙa ne abinda mai littafi yake cewa hayati shehu barhama mamati shehu barhama salati shehu barhama ruku'i shehu barhama sujudi shehu barhama waliyullahi barhama wai sallarsa ta shehu barhama ce azuminsa na shehu barhama ne rayuwarsa ta shehu barhama mutuwar shi ta shehu barhama to me kake yi wa Allah kenan wane ne Allah shi shehu barhama yanzu da mushriki ne ko ba mushriki bane sallar ka da rayuwarka da mutuwar ka barhama aka ce kowa Allah Allah rama jaka na mi kul inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin a hada da barhama la sharika la وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين qul inna salati Allah ya ce ka ce lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mawati da mutuwa ta, lillahi ga Allah suke rabbil alamin ubangijin talikai wallahi yanzu yan bid'a ko faɗi ƙasa zai yi sai ce in yas ƙarya nake musu wai ko jawabi ake ku Allah ya ce wa kabbirhu takbira mm. in an faɗi abin da ya baku sha sai ku ce Allahu akbar to su da an faɗi abin da zaka ce in ya to yanzu shirka ta fito karara akwai sabuwar waka da suka yi akwai sabuwar mai waka da suka yi da Allah ya tashi tona musu asiri a ga shirka karara ya zama da Hausa suka yi ta kun san me suke faɗa wakar Allahu la ilaha ila Allahu shehu barahama shehu ubaka hai baba ka karya ne lam yalidi wa lam yulad ji shehu barhama. Allahu la ilaha ila shehu barahama shehu ubaka hai baba ka karya ya shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalidi wa lam yulad da shehu barhama ubangijin da ya yayan ya cikin daji shi ya kage shaho satarsa ta tsaya kaji da abinsa ba zai ɗau bushiya ba to kaji rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne shehu baka shehu barhama musa ba hakikar asalin abin da ke boye ƙananin yawan ka sa sai a ce kana boye ya muni wai allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu barhama shine allahu la ilaha illallahu wai shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne shehu baka haifa ba ma'ana ba a haife shi ba shine ce lam Lidu wa lam yulad gaida shehu barhama wai shi shehu barhama lam yalid wa lam yulad shine shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad da Allah shehu barhama ne lamai lilo lamai lan faɗa mana lamai lilo lamai lan qul huwa allahu ahad lillahu samad yawa yawa lam yalid wa lam yulad sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kun ji Allah madaukin sarki shine qul huwa allahu ahad kace Allah shine makadaici daya daya Allahu samad Allah wanda bayi gaba ɗaya wajensa suke neman bukatunsu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakun lahu kufuwan ahad babu tamka a gare shi sai suka ce wai surar ba Allah take magana ba tana magana kan shehu barhama ne shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad gare shehu barhama shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abun da zani yau shehu kai ka sanya ni tun da kai ka kwaba zubin cin halitta na ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne tun da kai abin da ya zo na yi shehu kai ka sanya ni tun da kai ka kwaba cikin jikina ni. Shehu sai ka sabon rai don na gane kai ɗaya ne. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka karya ne. Rabia da jiwa da miwulan kake Shehu Barhama. Abin da ya zo Barhama ne ya kawo shi. ce barhama ne ya mata sunan shi wanda za ya zo nan gaba shehu za ya kawo shi sai ka gane shi barhama haihuwar salala ne shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalidi wa lam wula, kake shehu barhama duka annabawa barhama ne ya aiko su kuma ka zo a babban zikafar da duka sunansu sai ka yo sahabbai ga ka sanin ka karya su ce mu duka aikin da ka sa su ga daidai ne. Shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne. Ram ya lade ram yi wulan nake shehu barhama. Shi shehu bai fa haifa ba haihuwarsa ce gaibu. Shehu bai da ɗa duk ‘ya'yansa ce da su gaibu. Barhama gaibu gaibun da ka yi wata sai ka zo gaibu. Kaga shehu mai duka ne jalali sarki ne. Shehu baka haifa ba ji shehu barhama kare ka gurgu wallahu in ya sake ta nuna ma ita ta ce ba shehu guda ne tana ta auna ma Kare ka gane shehu ta ce haihuwarsa a'ama kuma ta ce fa barhama shi wai shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni shehu kai kadai na sani shi bai san Allah ba bai san annabi Muhammadu ba wai sani shehu kai kadai ka sani na sani inna lillahi wa inna ilaihi shehu kai kadai da sani ana rama Allah yana cewa fa'alam fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ai za mu je lahira wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ana fa'alam annahu la ilaha illa huwa kai kuma kana shehu kai kadai da sani tunda kai ka nuna ni wai duk abin da zani yau ya ce shehu kai ka sanya ni duk abin da zai yi da umarnin shehu yake aiki ba na Allah ba na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni ce shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ne wai shi ba Allah ne halice shi ba shehu ne ya halice shi shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ne ya ce shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne shehu kai ka sanya ni tun da kai ka kwaba liftar cikin jikina ne shehu sai ka samun rai don na gane kai ɗaya ne shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne ram ya dare wa lam shehu barhama abin da ya zo ba ce barhama ne ya mata sunan shi wanda za ya zo nan gaba shehu za ya kawo shi sai ka gane shi barhama haihuwar salala ne shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalidi wa lam kake shehu barhama duka annabawa barhama ne ya aiko su kuma ka zo a babban zigzafiyar da dukka sunansu sai ka yi sahabbai ga ka sanin ka ƙarya su shehu da ka aiki. wai shehu shi ya kwaba halittar cikin jikin shi kuma shehu ne ya hura mai rai don ya gane shi ma shehu la ilaha illallah ne wai don in gane kai tsaye ne yanzu wannan shirkar maluman bid'a kuna ji ana wannan shirkar ana hada Allah da wani Allah ana ɗaukar siffofin Allah ana ba wani Allah kun ja baki kun yi shiru kun ki ku yi gyara saboda wannan ita ce aƙidar ku sannan kuma ku zauna kuna jira har sai mun zo mun ce ku mushrikai ne sai mun zo mun ce ku arna ne kai da kanka bai kamata ka rubuta arna a jikin takarda ko allo karata ya auya ba ba ka ganin direban bai iya mota ba shi da kansa yake rubuta ele rata ya a jikin motar bai kamata ka samu katon kaulasan da min jaye da shin mai ruwa karata ya auye ka bi hanya ba shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da za ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ne shehu kai ka hura rai don in gane kai ɗai ne da Allah wannan waye Allah sa ka ji dillalan bid'a dillalan guba dillalan sharri dillalan bala'i dillalan bid'a Allah ka raba mu da sharrin maluman bid'a amin shi yasa Allah ya ce walau shi ina la hu biha mm. sai mun faɗi wannan magana ne a zo ana ta muzurai ana cewa ai muna soke-soke muna menene mun ci mutunci manya an ci darajar masu daraja mun zagi wane ne da wane ne mun yi menene menene an yi wane ne wane ne a zuwa ce mana yara marasa kunya kai da kai wa Allah rashin kunya ko ba Allah suke wa rashin kunya ba kai da kai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rashin kunya a cikin waka suke cewa duk annaba wanda Allah ya turo ma shehu ne ya aiko su wai duk annabawan ma shehu ne ya aiko su annabawan Allah wai gaba da shehu ne ya aiko su kuma ba suna buga kasa ɗin wa ana sayarwa a kasuwa kuna ga ba Allah ne yake so ya nuna wa duniya abin da muke faɗa gaskiya ne ba shine insha Allah Allah ne yake so ya nuna wa duniya abin da muke faɗa gaskiya ne abin da da ake yi a ɓoye ake ɓoyewa yau Allah ya fallasa su suke fitarwa waje da kansu ina da ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه san zuciya sai Allah ya ce ku saurara ku ji misalin malamin bidiya Allah ya ce fa masaluhu misalin malamin bidiya Allah ya ce ka me فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب Allah ya ce fa masaluhu misalin malamin bidiya ka masalin kalbi kamar misalin kare yake kamar misalin me kare idan ka kalli malamin ya yayi kama da kare farko dai kare kazami ne malamin bidiya ba za ka kazami ne ku kalli malaman sunna yanzu ka kalli man nan da je wanda sha bida ya koshi ne haka za ka gan shi za ka gan shi kazami rigar nan goro wannan ya yi sifirin hannu rigar da ya fi ɗaya tsayi a sha'asa a gabara in ya sa alkyabban ma ba goge ta matsalar kare ta farko kenan abu na biyu kare kwaɗayin tsiya ne da shi kwaɗayin tsiya ne da kare malamin biriya suke tsakanin ku da Allah ba ku an samun ba kwaɗayin tsiya ne da su idan za su je taron suna ko ɗaurin aure sai an samu rigar da tafi kowace katan aljihu saboda wawar goro ƙarya nake musu gaskiya na faɗa ko ba gaskiya ba ce ka shiga cikin yadda ake kokowa wajen wawar goro da yan kuɗin da aka kawo da an zo ana magana ɗaurin aure su ce a ah, ina kuɗin malamai wakan ta ɗaurin aure na kuɗin malamai da Allah barin tambaye ka kai da duk wanda ya je wajen ɗaurin aure mai kai shi ba ku an samu ba shaida ta kai shi ko dai kai za a daura a auren ko kai ne mai badawa ko ko kuma ka zama shaida dole cikin wannan ne to kai ana ta malam shaida ka je amma da za ka je shaida ka dauki riga mai katon aljihu ta wawo goro kamin a daura kace sai an kawo kudin malamai da Allah wannan shaida dan Allah ka bada ita ko dan kudi ka bada ita alaran ma shaida don wa aka ce a bayar wa aqimu shahadata lillah ba su ji ba ba su ji ba wa aqimu wa aqimu shahadata lillah zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah madaukin sarki ya ce wa aqimu shahadata in za ku ba da shaida ku bayar lillahi dan Allah malamin bid'a bai shaida dan Allah a wajen daurin aure sai dan me sai dan goro an taba daura wani aure a sakkwato malaman bidiya an taru shi babban aka yi sa'a gwamna ya je wajen daurin auren sai gwamna ya dauko kuɗi masu ɗan kauri sai ya je ko naira dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari biyu da hamsin kai babban daga zuwa da kawa wusa sai ka tura cikin aljihu wai a tura cikin aljihu bai ishe shi ba sauran yan kuɗin da aka zuba sai rinka bin yan manya manyan yan dubu yan ɗari biyu yan ɗari biyu sai rinka tsitsinewa. kamin a ankara wani shehu malami na bidiya da ya sha bidiya ya koshi ya kukan kura ya rarume shi ƙarshe aka suka taru suka rike shi gam aka kwakwala kudin da tsiya-tsiya idan suna ya je gidan suna tunanin shi mai zai samu goro da kudi da tuwon suna ko? eh take away idan mutuwa aka yi ya zai gidan mutuwa don Allah ya je a me zai samu idan zai yi sadaka uku kyauta yake yi addu'a uku me ake bashi addu'a bakwai addu'a arba'in addu'a shekara فمثله كمثل الكلب إن Allah ya yi gaskiya ka كمثل kalbi. duk inda malamin bid'a yake kwaɗayin tsiya shi yana da miliyan biyu amma yana kallon naira ka ashirin yana so ya raba ka da ita ta masalhu ka masalil kalbi abu na uku kare bai da zuciya ko bugun shi za ka yi anjima zai dawa inda zai samu to haka malamin bidiya yake ku je ku ga yadda alhazai da ciyamomi na lokal gamman ke wulakanta malamin bidiya ya je kofar gidan mai kuɗi ya zauna mai kuɗi ya ƙifitowa mai kuɗin ya zo ya taho ga carbi bakin duk goro ya yi da gaja da gaja yaro karami saboda yana da kuɗi aka rama kallahu ga kada karatu amma hawan ruku ruku yake alhaji alhaji an fito ne kuma duk wulakancin da za a masa inda zai samu zai zo fa masaluhu ka masalin kalbi wani misali sai Allah sannan kusan matsalarsa bai so a faɗi gaskiya bai so in ta hamil alaihi yalhas a wata turuku yalhas eh. yanzu idan ka ɗauki katako ka bi kare da gudu eh idan ya danna yana gudu mai zai rinka yi zai rinka shasheka yana zaro harshe ko idan ka kyale shi baka bi shi da gudu ba yana kwance a inuwa zai daida to haka malamin bid'a yake an masu wa'azi za su zo gari ya da jidali za a zo a zage mu a mu bid'a muke cewa ba kyau to shi ya san shi dan bid'a ne duk abin da za mu ce ba kyau ya san aiki shi kenan a katsina ran da muka yi wa'azin mani shek yakubu musa yake sanar da mu an kama wani lokacin mutumin yana hannun yan sanda yana luwaɗi a cikin masallaci luwaɗi a cikin masallaci suwa suka sa shi malaman bid'a suka ce in zai samu kuɗi akwai alhazai da suke zina da mahaukata malamin bid'a ce in kana bukatan kaza sai ka zina da mahaukaciya kaga an zo da tsiya an kawo mahaukaciya a murkusa ta cikin wata kasuwar jib akwai wani alhaji a ciki shi zai murkushe ko malamin bid'a ya sa shi akwai malaman bid'an da ke sa mutane zina da gawa wallahi da gawa ana zina da gawa kaga alhaji ya je shi asibiti a haɗa kai da mai gadin mutuwari a bashi kuɗi ya bada lambar waya in an kawo gawo wata mata sabuwar mutuwa da daddare akan sai da safe za a yi mata jana'iza mai gadi ya buga mashi waya ya taho ya shiga ya tube ta tsirara gawar ya zina da ita an ce sai ya yi zina da ita kuna wata bukatar za ta biya akwai masu kuɗin da aka mai da su bautar gunki alaran makara na mun yi wa'azi a katsina wani mai kuɗi ya mutu yana da wani akwati a cikin gidan wannan akwatin a ɗakin sai yake bai bari kowa je kusa da akwatin yana mutuwa mata suka zagaye akwatin sun ɗauka daloli ne a ciki ana balla akwati sai aka samu gunki ne na wata mata tana tsuguna da goyo a bayanta aka ce a rufe asiri a rufe asiri amaryarsa ta sha sunna ta koshi tace wallahi ba za mu rufa mu shirki asiri ba dole mu tona masa asiri kan musulmai su wahala da kan suna cewa Allah ji kansa alhali gunki yake bautawa ita ta dauko gunkin ta kawo malam Yakubu muna wa'azi a kofar Manaru malam Abdul Basir yana wuri malam Abubakar Giro yana wuri anan malam Yakubu ya zo da gunkin aka daga shi aka nuna ma jama'a ko malaman tsubu ne suka sa shi rinka yau gunki sujada gunki ya rinka masa sujada malam Abubakar Giro ce ku bi komai in taba in shafa tarihi ya shafa ya miko mai ce malam kabiru taɓa na ce a ba zan taɓa bala'i ba duk ake suwaye malamin bidiya wata baiwar Allah ta kira ni a waya tana faɗa wani malamin bidiya zo na magana da ita wa ana magana zina ce ai mun zina ba laifi bane ce ai zina bata da matsala yace mu abinda ba mu so shan taba shan me shan taba shine laifi yace amma zina kan ai kwadai ne kwalama to don mutum ya yi kwalama ai wai kwalama ce ba laifi ba ne shi yasa duk inda ake raba ɗariƙa ba inda za a ce kaka zina kun taba jin wani ya zo ba da ɗariƙa ya ce ka yi zina babu shi da ya san shi ma aikin shi ne bai faɗa duk inda za a je magana ɗariƙa za a baka sai dai a ce to mu tana da ka'idoji ba dama ka ziyarci wani waliyi ba waliyin da ke cikin ɗariƙar mu ba ba dama ka karɓi wani wuridi ba wurdin waliyan mu ba kuma ba a kai wani ziyara saboda kaman bara ne mu mun fi ƙarfin wannan sannan za a yi wa iyaye biyayya sannan ban da shan taba amma ba ka taɓa jin an ce ban da zina ba ko an ce ban da luwaɗi saboda sun san aikinsu ne da wuya ka samu babban malamin bidi'a bai zina ko luwaɗi yana da wahala kuma duk wani malamin bidiya da ka gaya maka wani abu da sunan karama ƙarya yake matsafi ne menene matsafi ne duk wani barazan shi yasa shekul islam ibnu taymiya yace da za ga mutum yana taka ruwa bai nitse ba ko yana tafiya kan iska kar ka yarda da cewa wali ne karama ce a duba shi kan qur'ani da hadisi yake ba kan qur'ani da hadisi yake matsafi ne a nan sudan an samu wani wali wai shi yana tafiya baya kwana in ya samu rijiya sai a ɗora kara a kan rijiya sai taka kan karan karan ba zai kare bai tsallaka ana wali wali ashe mushriki ne ran da Allah ya tashi tona masa asiri an gita masa wani kara akan wata rijiya ya hau ana kuka karama wajen shehu kawai akwai wani ahlus sunna kusa wani matashi kawai sai kama karanta ayatul kursi sai fara ya Allah wannan fa zai halakar da jama'a ya Allah in ka bashi ya Allah tona masa asiri Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum sai haga shehu ya fara lilu akan kara yana nema ya rikita wala ya'uduhu hibzuhuma yana cewa huwal aliyul azim ashe da ma aljanu ne yake kira sai su tallabe kafafunsa karkashin karan kafafun sai su tallabe shi da hannayensu ko fikafikansu ashe kai yake takawa aljanu sun tallabe shi har ya samu ya tsallaka rijiyar yana ana karanta ayatul kursi ta suka tarwatse suka bada wuri kara ya karye sai ga shehu <laughs> ya cike rijiya matsaya karshe da kira ka hiddo shi da matsafi karama banza karamar wobi kawai barayi yan damfarin imani ku ce kuna wata karama kuke da ita mazina ce kai karama kana cin kuɗin talakawa bisa haƙƙi ba ka bi jama'a kana damfara da sunan addini ka ce za ka yi karama wace karama za ka yi karama bayin Allah na kwarai ne Allah yake bayyana da karama a kansu to da ka zo ka fara wa'azi zai tada bala'i in ta hamil alaihi alhas in ma ka gaba wa'azin ka tafi sai yi sati bai daina ba malamin bid'a ke fa masaluhu ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sai Allah ya ce mai alarama zalika masalul qaumin ladhina kazzabu bi ayatina qasasa la'allahum Allah ya ce zalika masalul qaumin kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata da ayoyinmu Allah ya ce faqasil qasasa ka kissanta musu wayannan kissoshi inji Allah madaukin sarki ka ba su wannan labari ka karanta musu misalin malaman bidiya la'allahum tafakkaru. ko za su faɗa ka inji Allah maɗaukin sarki su yi tunani su dawo kan hanya wannan ne dalilin da ya sa muke bi gari gari muna wa'azi muna isar da sakon Allah an zage mu an jefe mu an mana sharri ba abun da yi ba kuma daga hatsarin malamin bidiya ba zai taba zuwa a yi mukabala da shi ba don me duk tarin karatunsa bai iya mukabala duk tarin karatunsa bai iya kawo hujja kun san dalili Allah ya ba mu misalin malamin bidiya masalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil tawrata thumma lam yahmiluha kawasalil himari yahmilu kazzabu bi ayati Allah wallahu la qawma Allah ya ce masalul ladzina hummilu tawrata misalin malaman yahudawa waɗanda aka ɗora musu a taura sun malam ya hamiluwa suka ƙi yin aiki da ita ga ilimin a taura amma sun kisi su aiki da a taurar ga ilimin a taura sun aje ilimin a gefe suna damfarar jama'a Allah ya ce irin waɗannan malamai kamar san lihimari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara ya ɗauko kayan littattafai da Allah yanzu jaki aka sa mashi mangala an san mangala da ake ɗora wa jaki jaki an ɗora mai mangala mangala sai aka cika ta da sahihul bukhari da sahihu muslim da sunan abi dauda da nasa'i da musnad na ahmad bin hanbal da tafsirin ibnu kasir da jami'ul bayan da aljami'ul abin nan li ulumil qur'an li ahkamil qur'an da bayan manyan littafai irin su adawul bayan na shankidi aka cika mangalan dam da manyan littafai sai aka dora wa jaki da Allah jaki ya abin da ya dauko na'am za ka yi ta da shi ka ce aka rama kallahu malam jaki a zai yi kawo ya san daraja abin da ya dauko in kai wasa wallahi in ya samu toka sai ya fare da buharin a bayansa sai ya birgima da buhari buhari ya sha toka saboda bai san kima abin da ya dauko yadda yadda kaga jaki in ya dauko littattafai bai iya kawo hujja haka malamin bid'a yi ba inda ba mu zagaya ba mun ce su kawo hujja mun ce a kawo aya a kawo hadisi ya gagara ba su da aya ba su da hadisi mun ce a zuwa kawo hujja ba su iya kawowa sai mun gama wazi mun tafi sannan a zuwa rinka zancen banza a cikin gari ana ai wahabiyawa ne ai ba sa son manzo ai makiyan manzo ne ai kuri yake aiko malamin bidiya da kuri da kasan izala kuri yake bayarwa da kwadayin tsiyara tuni ba ku shigo izala ba malamin bidiya in san za a samu kudi a izala da su ji ba su mamaye ba kai da kake zuwa sadaka arba'in saboda ka samu kuɗi? yanzu kana da aikin yi harkokin kana tafiya ya za ka gane kawun alaran ma yau kwanansa arba'in da mutuwa ya za ka yi kirgawa wanda aka yi mutuwar ma ya manta kwanaki arba'in da sun cika wallahi malamin bidiya bai manta ba yana nan yana lissafi talatin da takwas talatin da tara arba'in dai sai ka gan shi da tarbinsa a kofar gida in ka ce lafiya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raju yanzu kawunka ya mutu yau kwana arba'in ya kumbura ya fashe ana magana fidawo a fanso shi daga wutar jihar duniya ta kusa da tashi dan damfala ne kudin gaza dan damfala ne da baraka yake su me ake cewa fidawo shi ne fansa a karɓo belinka idan mutum ya zo babanka ya mutu ya ce zai masa fiddawu to abin da yake nufi babanka na jahannama zai karɓo shi yanzu ka zo ka ce min babana na jahannama in na dunkula hannu ba zan baka wan bulo sabon dai ba wallahi kwalar ka zance sai ka faɗa mu yadda ka gane babana na wuta za a karɓo belin shi sai mai magana a ce ai ba ma san iyaye mun hana wa iyaye addu'a ban gane mun hana wa iyaye addu'a ba ta ina muka hana wa iyaye addu'a kai ba Qur'ani ne cewa iyaye addu'a ba wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni bil walidayni ihsana na'am imma yablughanna الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما زمس لهما جناح الذل من الرحمة الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wane da ya wa iyaye addu'a in ji Allah maɗaukin sarki mu yan izala mu muka karanta yi wa iyaye addu'a in suna da rai mu taimu addu'a alkhairi in Allah ya karbi rayuwar su mu taimu addu'a alkhairi a yanzu abin da muke magana wani dan damfara ya zo a ɗauki kuɗi a bashi shi shine ya iya ciwaciwon lahira zai karɓo belin su ya gano wai suna wuta ma su ya ko wulakanta su a'a ba ma san salatin annabi waye ya ce ai wa annabi salati fada musu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ga Allah ya tambaye ku Allah yana sallah ba ku an samu ba Allah yana zakka Allah yana azumi amma Allah yana salati ko bai a karamai mai ta musu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذي يصلي عليكم وملائكته والذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين بالمؤمنين رحيما waye sai aiwa annabi salati ka zo ka ce in zala ba masan salati mu cewa muka salatin aina annabi ba jabu ba ba ya ciwa ba salatul fati ba salatin annabi bane ku je wajen daurin aure za ku gane in an zo sai a ce fatiha eh sai a ce salatin annabi goma goma ko ba ka ke faɗa ba yanzu aka yi wa salati in an gaba wa annabi goma goma sai a ce fatiha da salati da fatiha shi wannan yanzu ba salatin annabi ba ne na annabi an gaba ko ba gama ba sannan salatin annabi guda nawa aka ce a yi kun taba zuwa daura aure kuka ji wani ya ce a yi salatin fati guda goma me yasa ita ba yin goma sai daya ko kun taba jin an yi biyu ba sai nawa to me yasa na annabi ake cewa yi goma amma fati daya ake ba a yin biyu kun san dalili wai abin da yasa ake yin daya in an yi fiye da daya Allah ba zai iya ba saboda ladar tana yawa ba zai iya biya ba to dan kar a jefa Allah cikin matsala ba za a yi biyu ba daya ake yi akwai wanda aka je dauran aure ya ce a karanta salatul fati kaba goma sha wani shehu ya miƙe ya ce kai mahaukaci ne ina ka taba jin an yi salatul fati sha ɗaya ita ɗaya ake yi amma salatin annabi nawa ake yi salatin annabi goma goma amma yanzu ba fara samun gyara yanzu ba ko ina ake yi ba yanzu idan aka je wajen daurin aure dan bidiya sha bidiya ya koshi ya ce zai ce ai fatiha da salatul fati ya ce fatiha in ya duba ya ga ahli sunna ga gemu ga dagaggen wando ga ashwaki ga tasbihi ga tahmidi ga ga ga da ya ce fatiha in suka zare masa ido sai ce da kursiyu yanzu kwanan da rashin kunya fa wani shehun wani shehun bidi a sultan bello fa a ina a sultan bello fa a kaduna makarantar shek abubakar mamun gumi wai za a daura aure a makarantar shek abubakar mamun gumi kusa da mimbarin shek abubakar mamun gumi wani zai salatul fati wannan tsokana ce ko ba tsokana ba ce amma dai amar sai ta hama da gyaran kafirai eh za mu daidaita mai sahusi Allah ya kai mu kaduna muna nan za mu isa da karfin Allah za mu haska da na mai cin batir takwas mu yi saitin hamma da gyaran kafureto ku jira mu sai da muka dirka kaduna da karfin Allah masalin lazi da humilu taurata sun malam ya ha. ka masalin himari ya hamilu asfara sai Allah ya ce bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqasul qasasa ayati Allah wallahu la yahdi al qaum adh-dhalimin yayi dan birri ya dawo da musulatul jumu'a Allah ya ce bisa tir da me masalul qaumin ladina kazzabu bi ayati da misalin mutanen da suka karyata da ayoyin Allah Allah ya ce wallahu la yahdi al qaum adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane azzalumai kun san daga matsalar malaman bidiya dillalai sharri ɓoye gaskiya ba sa iya fitowa su faɗawa wa al'umma gaskiya ɓoye abin da ke cikin ƙur'ani ɓoye abin da ke cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam إن الذين يكتمون ما min من البينات Wal من min ما بيناه للناس في الكتاب البينات والهدى من بعد ما بيناه الله للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الله مدوكين سركي مثل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga hujjoji bayyananu Allah ya saukar da hujjoji bayyananu a Qur'ani mai girma wal huda da shari'a Allah ya saukar da shari'a a cikin Alƙur'ani mai girma alkur'ani mai girma littafi ne na hujjoji bayyananu da shirya a koyawa al'umma addini a gaya musu halal da haram a faɗa musu menene musulunci menene kafirci a faɗa musu menene tauhidi menene shirka a karanta musu dokokin Allah su koyi addini to waɗanda suka ɓoye wannan inji Allah min ba'adi ma bayyana lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi mun bayyana dalla dalla daki daki in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wayannan sune Allah yake la'anta su wa yal'anuhumul la'inun wayannan sune masu la'anta suke la'anta yanzu ku duba ku gani a baya an ɓoye abin da ke cikin Qur'ani ko ba ɓoye ba an ɓoye an ɓoye abin da ke cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ɓoye ba an ɓoye Qur'ani sai da aka mai da shi ba littafin da za a koyi shari'a ba ƙarshe ma aka mai da littafin Qur'ani amfaninsa kawai idan bala'i ya taso a addu'a ba akwai wa mutane shari'ar da ke ciki ba kai ƙur'anin ma akwai sanda ake hana karanta shi da ka zo kana karatu an zo wallahu wa rasuluhu wa aqwan yurduhu sai a ce wannan ƙur'ani ne linzami yafi bakin kaza a tsallaka gaba ba za a fassara ba sai ka je gari da kyar ka samu malami mai tafsiri guda ɗaya sai an yi tafiya doguwa saboda an kife jama'a hana su gane abin da ke cikin Qur'ani mai girma an ɓoye musu abin da ke cikin Qur'ani mai girma Qur'ani an mai da shi kawai rubuta laya ake da shi da rubutun sha rubutun ne sha in cikin kana cewa rubuta maka lallabi safi badanihi ila yumi ba suna kai da baka da hankali shikenan sai ka sha to ka san ma'ana abin da aka rubuta maka wai lallabi safi badanihi wai ya ci gaba da zama cikin cikin ka shi ciwon ila yumi ba suna har ranar tashin alkiyama kai baka sani ba to sannan ma ya za ka sha rubutu ta ya za ka sha eh. ai da ka wanke ya zama ba rubutu ba hmm. in kana so ka sha rubutu sai ka haɗe hadda Allah idan baka haɗe da Allah ba rubutu ka sha ba eh wada ka sha da zike to amma sai da kai matsayin da malaman bid'a a ƙasar nan da an samu mai kudi sai a ce za a rubuta masa kafa la ilaha illallah wai kafa dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kaji sai ka ce a ƙur'ani har da wani adadi adadi kusan bidiyan ta samu gindin zama har 'yan sunnoni da musahabai ke mata kawai shi kenan a ta ɗura mai kuɗi zage ƙarshe cikin sai kumbura ya kamu da typhoid a rasa yadda za a shi wa ya kai shi ƙasa malamin bidiya dillalan shari'a ko ba kullum yake rubutawa ba <coughs> ba kullum ba ran da aka zo karɓar rubutun bai rubuta ba sai ɗebo ruwa a kwanan sha sai ɗan zazzaga ta a ciki sai ya gaura sai ba baka za ka yi gane ku tambayi duk mai rubutun sha in ka kawo mai ƙurani ka ce rantsai bai taɓa ɗura kawai ya zazzaga ta ya gaura ya bayar ba wallahi ba zai iya rantsewa ba duk mai rubutun sha sai ya zazzaga maka tawada bai rubutun ba ko ba da za ka yi gane kuma shi bai sha faɗa min malamin da ke rubutun sha shi da yake rubuta shi ya sha bai sha sai dai kai da mai sa kare dura maka kuma duk malamin tsubu wata ku kama ɗaya ku rike ku caje shi ba za ku ga laya a jikinsa ba ba ku gani kai ne sai ne sai da maka ya lafiya maka ita na je wa'azi wani gari a cikin kasar biyu kwaye kusar na samu wani ya je ya sai da laya maganin barawo ya yi ciniki da yawa ya samu kuɗi sai da aka kai shi masauki barawa ya lallaba masaukin shi da yan tarkacen malamin da ɗan akwatin layun da cinikin da ya da layun da bai ƙarasa sai da ba duk ya tattara su ya gaba dama da faras malaman bidiya da lalan sharri kuma haka zai zo ya ta muzurai da ido kamar na Allah kuma ya san ƙarya yake akwai shehun da ya je wani gari aka kawo abinci wasu auliya ba sa cin abinci shehu ba kwa cin abinci ce a mu auliya ai ba ma cin abinci to ya kake rayuwa wai a shekara yakan ci rogo sau daya shi ma wanda wuta bata taba ba ya ji hada wani shar'i yi rogo wanda wuta bata taba ba sau daya aka tsaya aka yi ta mamaki ya ce to sai dai ni karamar da Allah ya bani in na ci abinci ya saura duk wanda ya ci sauran dan aljanna ne ya ce to na ga akwai mutanen kirki da yawa a garin nan ya ce ba zan ci abincin ba amma zan bi kowane kwano in yi loma da ɗaya kwanan tuwon ya fi arba'in kwanan tuwo ya fi kwano arba'in wai shi ba zai ci ba amma kowane kwano zai yi loma ɗaya haka ya rinka bin kwanukan tuwon nan kowane kwano ya yanka katuwar loma ya murkusa mata yankan nama sannan ya nauza. wai ko ku samu ban mamaki wai ba gane ba kai wanda Allah ya kife ya kife ko kuwa dauko sai ce bai ci ba noma ɗaya baka da hankali noma ɗaya da yaya kwanan ka ne bayan kwanan naka akwai wani kwano ya ƙara noma ɗaya akwai wani akwai wani ko kai alamai ma kai noma alamai yaya kamata ka koshi wannan ne dalilin da ya sa ku rinka lura duk lokacin da wani abu ya shafi al'umma musulmai a Najeriya Allah ya da malaman sunna ne ke magana su ake magana malaman sunna wannan mai yan malfar a baya sai da muka zagaye Najeriya muka ce ku yi hatara ya hada wani shar'i wai rogo wanda wuta bata taba ba sau daya aka tsaya aka yi ta mamaki ce, to sai dai ni karamar da Allah ya bani in na ci abinci ya saura duk wanda ya ci sauran dan aljanna ne yace to naga akwai mutanen kirki da yawa a garin nan yace ba zan ci abincin ba amma zan bi kowane kwano in yi loma da daya kwanan tuwon ya fi arba'in kwanan tuwo ya fi kwano arba'in wai shi ba zai ci ba amma kowane kwano zai loma daya haka ya rinka bin kwanukan tuwon nan kowane kwano ya yanka katuwar loma ya murkusa mata yankan nama sannan ya nausa wai ko ku samu ban mamaki wai ba gane ba kai wanda Allah ya kife ya kife ko da dauko sai ce bai ci ba loma ɗaya baka da hankali loma ɗaya da yaya kwanan ka ne bayan kwanan naka akwai wani kwano ya ƙara loma ɗaya akwai wani akwai wani ko kai alama kai loma arba'in ya kamata ka koshi wannan ne dalilin da sa ku rinka lura duk lokacin da wani abu ya shafi al'umma musulmai a Najeriya Allah da malaman sunna ne ke magana su ake magana malaman sunna wannan mai yan malfar a baya sai da muka zagaye Najeriya muka ce ku yi hatara ko ba mu yi ba kan Najeriya ba inda ba mu zagaya ba malamin bidiya ya fito ya rubutu ya ce da zaɓi ɗan izala ƙara a zaɓi arni ya ce kara a zaɓi kirista da zaɓi don izala to yanzu ya fito ya faɗa mu gani daga an su za a fara bashi kashi saboda an bashi kuɗi kawai shi kenan ya zama dillalin kaburci shi malamin bidiya in zaka bashi kuɗi in sallar juma'a za a daina zai goyi baya kuma da wuya ka ji malamin bid'a ya ce ku zo ku haɗu ku gina masallaci ku gina makaranta ku taimaki marayu duk ba aikin shi bane shi ba shi kuɗi kawai da ka miƙa masa kuɗi ya ce Allah ya saka da alkhairi mu haɗu a Fatiha ban gane mu haɗu a Fatiha ba shi wannan kullun da ka murƙushe dan me ba za mu haɗu a wurin ba dan me alaramma wannan shine dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya ce faqasusil qasas la'allahum yatafakkaru sai ce me a masalan liqaumil ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah ya ce sa'a masalan liqaumil ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu inji Allah madaukin sarki ya ce ya munana inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta sun zalunci kansu ne inji Allah madaukin sarki ba da daewa ba wani dan uwa yake ce Allah gafarta malam manzon da ke ka faɗa kan malaman bid'a nan muna mamaki yace wallahi da ba wanda nake ki a duniya kamar ka yake ga mu har gidana suka zo suka ce saboda muna ganin ka matsawa malaman nan lamba ba ka san waliyai yace da Allah ya tashi nuna mana sai ga mun gani da idanunmu sai yake cewa sun je gaban wani shehi yana taɗi yana faɗa musu karamomin tijjani sai ya ce ai za ka iya ganin mutane ka ji mutum ya ce ya mafarkin ya ga annabi aka ce ya eh, kwarai aka yi mafarki an ga annabi ya ce to wa ka taba gani ya yi mafarki ya ga shehu tijjani aka ce ya lagafar ta malam wannan ba a yi sosai ya ce to dalilin da ya sa ba a cika mafarkin an ga shehu tijjani ba mafarkin ganin annabi wannan karamin abu ne amma ganin shehu tijjani a mafarki sai mai rabo wai sai mai rabo ya ce na shiru na ce alagafar ta malam kenan shehu tijjani na gaba da annabi sai ce ka ganka me ya kawo wannan maganar duk yadda aka akwai burbuɗi burbuɗin izala ta tare da kai na ce aka ya ce billahi lazi kubula na ce ba burbuɗi burbuɗi ba na shige izala gaba da duk abin da za a yi ya ce shi abin da kake faɗa mana alagafar ta malam da gaske ne wayannan mutane sun fi girmama shehunan su fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in sun tashi sai su mu ne ba ma san annabi wai su ai ba sa san annabi wai mu ne ba ma kaunar annabi ta yaya zaka ce mu ne ba ma kaunar annabi je karanta ya kotatul farida ka ga bakar maganar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka faɗa suka ce wa yuzhibuhul isnaini ma yawmi jumu'atin wa ma'ahu min al'amlaki iddatu saba'ati likatibi asami man yarahu bi ruqatin wa innahu min ahli al-jinan bi ru'yati بغير حساب والعقاب فهذه سرت بوارثة لكل كليفة وسكت ويصيبه الاثنين wai annabi yana yana bin shehu tijjani duk ranar litinin radiyallahu anhu wani ranar litinin annabi yana bin shi a baya annabi ne odinansa duk inda ya shiga a sharhi a duratul karida suka ce min ilfarar jari ila gurubi samsi tun fitowar rana har rana ta faɗi duk inda shehu tijjani ya shiga annabi na bin shi duk ranar litinin da ranar juma'a shi yasa ba sa so a ce annabi ya mutu da an ce annabi ya mutu sai to kaji yan izala makiya zo wai sun ce annabi ya mutu annabi bai mutu ba sai dai kai ne ubanka ya mutu annabi bai mutu ba eh ubana ya mutu amma annabin ma ya mutu ba ni nace ya mutu ba Allah ne ya faɗa Allah ya ce innaka mayyitun in innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace wa muhammadu. muhammadun wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qawlihi ar-rusul afa in afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum full stop full stop full stop full stop <coughs> lan da annabi ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa sai na abubakar ya shiga haɗakin aisha yarsa inda nan gawar annabi take ya buɗe annabi fuskar annabi na haske kamar yana murmushi ya sumbanci manzan Allah ya ce kai mai tsarki ne kana da rai bayan mutuwa kama kai mai tsarki ne ya fito waje sahabban annabi gaba ɗaya sun taru ya miƙe cikin su ya ce ayyuhan hannas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadimat wa man kana ya abudu laha fa inna laha hayyun la yamut ya ce ya ku mutane duk wanda muhammadu yake ta wato daidai na daga yau da muhammadu ya mutu wanda kuma Allah yake bautawa ya ci gaba da bautawa Allah Allah raye ne wanda baya mutuwa kenan sayyidina Abubakar ya ce annabi ya mutu ko bai ce ya mutu ba shi ma sayyidina Abubakar dan izala ne maki manzo kai kai ne masoyin manzo look at you just a zero behind a decimal point me yasa ba sa yadda a ce annabi ya mutu don suna ƙarya suna ganin shi sun ce yana raka shehunsu kwanan nan wani malami a kano cikin shehunansu yana nan da rai bai mutu ba wasu sun je wajensa da safe da hantsi haka suna shigo ya kalle su ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba ku da rabo ba ku da rabo ba ku da rabo suka ce me ya faru ala gafarta ma ya ce kun ga abincin da na gama ci yanzu sun same shi ya gama cin abinci suka ce eh ya ce tare da sayyidina rasulullahi muka ci suka ce haka yace na fito da abincin sai ga rasulullahi dama yakan kawo mun ziyara lokaci lokaci zan je wajen sa yace a in zauna inda nake shi zai zo da kanshi kun ga shi ba yana gaba da annabi sai annabi ya zo da kun zo da wuri da kun ci abinci tare da ya rasulullahi amma yanzu ma ga sauran nan ku je ku sude ko za ku samu tubarraki sai suka je suna kokuwa da kwano wani kazami ko wanke hannu bai biya ci abinci ya saba to in an ce annabi ya mutu suka ce ya zo gidansu ba mu ci kwalar su sun faɗin da suka tono shi ba ya ce wai annabi ne yake masa rakiya duran litinin da ranar juma'a wa ma'ahu min al'amlaki idan su sabati wai annabin tare da mala'iku guda biyar suke yoshe wata janar rakiya me yasa suke raka shi ranar litinin da ranar juma'a wai Likat likatbi sami sami rahu Rahu ruqatin domin su rinka rubuta sunan wanda ya ga shehu tijani a jikin takardar zinari duk wanda ya ga shehu tijani annabi da wa'annan mala'ikun za su rubuta sunansa a takardar zinari me yasa za su rubuta sunansa a takardar zinari wai wa innahu min ahli aljinani bi ru'yati duk wanda ya ga tijani ran litinin ko ranar juma'a dan aljanna ne shi yasa za a rubuta sunan a jikin takardar zinari wai ka ganshi kawai ka zama dan aljanna ka ganshi kai dan aljanna ne shiga aljanna ko wai bi gairi hisabin wani iqabi al'ahira zai hana Allah ya ma hisabi ya hana Allah ya ma uquba ya kai ka aljanna saboda ka gan shi ran litinin ka gan shi ko kana sallah ko ba yi ko kana azumi ko ba ko ka taɓa marin babanka in dai ka gan shi ran litinin sai ka je aljanna a sharhi suka ce ba sai ka gan shi da ido ba ko hotonsa ka gani kai dan aljanna ne hoto ka zama dan aljanna shi yasa suke ta mamman da hotunan shehunan su a katanga wai da ka gani da motoci saboda in ka gan su ka zama dan aljanna to ni ma na gani me yasa ka ce ni bawabe ne dan wuta ko kuma ku taba gani ba ba ku ta gani a bambanta ba da su barhama duba suna na an bambanta su ba kaga mutum yana zara ido a jikin posta to me yasa aka ce yan wuta ne ku san wani abu a sharha suka ce akwai wani tela a duratul karida in ƙarya nake a kamo ni in nuna in baka da ya ƙudatul farida ni ina da ita in baka da duratul karida ina da ita mu ba ma kwanmu sai da zakara kai ma in ka san littafin da muka rubuta muka faɗo ta magana ka ɗauko shi ka karanta wa jama'a in baka ɗauko ka karanta ka fallasa mu ba Allah ya tsine maka albarka ba mu da wani abu banda alkitabu wa sunna sai magana ku sai littattafan sufaye na sufaye ne ba wanda aka ce to ku sha ku arna ne ba musulmi ba sai mu daina karantarwa matsalar da aka samu kun ce ku musulmai ne da yawo musulunci kuke yi wai ka ji wata magana wai telan nasa ba yahude ne ba yahude ne yake masa dinki wai ran nan ba yahude sai ji yan dariƙa tijaniya suna faɗin wannan karama ta shirar yallahu anhu da aka kawo masa dinkin shehu da ya dinka sai ce shi zai kai da kanshi sai aka ce to wannan babban magana ce sai mun gaya mai da aka gaya masa ya ce ku zo da shi aka zo da wannan bai hudan a rubuta littafi ba da bai hude ya zo da ya miƙa masa sai ya tsaya yana kallon sa yace Allah gafarta malam yau wace rana yace yau ranar kaza dan bai kai mashi ba sai ɗaya daga cikin ranakun nan na litinin da juma'a sai yace wa nake kallo yace ni kake kallo yace na je rika ka sun ce duk wanda ya ganka a wannan rana dan aljanna ne to ga ni ba yahude ne ba musulmi ba na ganka ni ma dan aljanna ne rayillahu nace eh kwarai kai ma dan aljanna ne aljanna zaka shiga kuma wannan bai yahudan suka ce sai da ya shiga aljanna Allahu akbar dan labarin tambaye ku mutum ya ce da an ganshi an zama dan aljanna ka ganshi kawai abu lahabi ya ga annabi muhammadu ko bai ganshi ba amma yana ina tabbata da abi lahabin tabbat yada abi lahabin wa tabb mu je gaba mu je gaba ma agni anhu maluhu wa ma kasab kai shi wuta mu tabbata sayasla naran zata lahabi ya je wuta ko bai je wuta ba matarsa ta tafi wuta ko ba tafi wa ummu jamil ba mu ayi ala rama wa maratuhu hammalatul hadab fi jidha fi jidha hablum min masad ga Abu Lahab ya ga Annabi Muhammadu ya tafi jahannama ka ce kai duk wanda ya ganka ya je aljanna kai da Annabi wafi wani Abu Jahil ya ga Annabi ko bai ganshi ba Utbatu bin Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina jahannama Shaiba ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina annabi musa Firawuna ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina hamana ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina ƙaruna ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina wa ƙaruna wa Firawuna wa hamana wa fir'auna wa hamana to ya ke da su wa laqad ja'a musa bil آيات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين يا الله يا رسول يا الله يا رسول فكلنا أخذنا بذنبه تو يا كي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا تو يا كي ومنهم من أخذته الصيحة تو يا كي ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله الله ليظلمهم ولكن كانوا annabi Musa wa fi girma sai mun yi magana a ce manya manyan masu daraja manyan ma manyan masu daraja girma kai sa'a masarin liqaumul ladzina kazzabu Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai Allah ya tafi ala lamma yahdillahu fa huwa almuhtadi Allah sarki sai Allah ya ce <clears throat> wa man yudlil fa ulaika humul khasirun duk wannan wa'azin da za mu yi duk karantarwa da za mu yi ala ramma duk ayar da za ka ja ala ramma duk ayar da za ka karanta man yahdillahu fa huwa Ba ka yi shirye da wanda Allah ya bata wanda Allah ya shiryar shine mai me shine mai shirwa inji Allah wa man yudlil wanda Allah ya batar fa ulaika humul kafirun wannan sune tababu shi yasa sai ka ja aya ka ja hadisi wanda yace shi babu ruwan shi da annabi babu ruwan shi da Allah wa zai rike ce ya rike barhama ya ishe shi kai ta jan aya sai ka zo zaka wuce a ce ga ɗan izala ga ɗan izala to a harraka a harraka sai a kama ko ida kalifan da jani shehuna ibrahim in yasi a gaida ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا زي متعن اللمبة وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي كان ولهديناهم سرادا مستقيما ختامه مثل ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون yana addu'a wannan gari na lambata Allah ka sauka masa da albarka wannan gari Allah ka ƙara tabbatar da sunna matasan wannan gari Allah ka ƙara musu albarka Allah ka taimaki sunna da ahlus sunna Allah ka wulakanta bid'a da 'yan bid'a Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafurai kasar mu ta Najeriya Allah ka zauna da ta lafiya ya Allah ka tsare jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya ya Allah ka tsara jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya ya Allah Najeriya ka bata shugabanni masu imani masu adalci ya Allah masu niyyar raba Najeriya Allah ka raba su da Najeriya ka zauna da Najeriya lafiya masu son tada hankalin Najeriya Allah ka tada hankalin su ka zauna da Najeriya lafiya masu yi wa Najeriya kafar angulu Allah ka mai da kafar angulun a kansu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah yadda muka ga alamu kana ansa addu'o'i mu Allah ka ci gaba da ansawa ya Allah mun roƙa kana ansawa Allah ka ƙara ansawa ya Allah masu ƙulla sharri Allah ka yi maganin su sai sun kullo sun kullo sun kulla sun kulla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتكون تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم والانهار في جنات النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Biro Haruna Gombe insha Allah shi zai zo yayi karatu da izinin Allah ta'ala a ah, sanadiyar gayyatar da alhaji abubakar bello ya yi da wajen wannan walima da allah ya taimake shi ya auri hajiya suwai ba ya alhaji suleiman marigayi suleiman ba saura allah shi gafarta masa a tare da shi insha allahu akwai yaron nan ɗanmu ɗan ƙaramin nan yawa eto eh kenan malam nasiru kasan nan ya tashi ma da tete masu magawata su malam magawata su amma yanzu dai yaron ya sha takin zamani eh, <laughs> insha Allahu yanzu malam Muhammadu Nasiru Salihu Gwandu shi zai zo ya ja alkur'ani malam Muhammad Allah shi muku jagoranci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 سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد سبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما دريا وتستخرجوا منه وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها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 الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba da fayahu matal islam ya hurra su laƙaida yake wa ne fi lahi wa akawati fi islam ku haye kun bi ta hiyatul fadila ta min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na bunza a kuma wannan karamar hukuma ta bunza a wannan jiha ta kebbi kamar yadda na saba faɗa jihar kebbi jiha ce da allah ya sa wa albarka mun yi wa'azi a dirin daji nake cewa Allah da ya halici jihar Kebbi shi kadai ya san sirrin da ya je a jihar Kebbi amma ni duk lokacin da nake so in dan yau ibani na cajin batir to sai in dan sai in dan kewayo ta jihar Kebbi Allah ka kara wannan jiha albarka kuma ubangiji ya aje gingima gingiman dima diman jibga-jibgan shirga-shirgan shehunan maluma a jihar kebbi in ba ku manta ba a jihar kebbi a nan sheik abbas jega yake a jihar kebbi a nan sheik abubakar giro arugungu yake a jihar kebbi a nan imam aliyu bunza allah ya aje shi gangaren na afirka gaba daya alarama nasiru salihu gondo a jihar kebbi allah ya aje shi in ka ce za ka lissafa maluman da allah ya aje a jihar kebbi sai ka kai safiya ba ka gama kirgawa ba wannan jiha allah ya kara mata albarka allah ya kara tabbatar da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta hada mu a wannan wuri shine dan uwa a musulunci da Allah ya ba karuwa ta aure malam abubakar bello wanda ya lallaba ya samu amarya malama ba suleiman kamin a gane abin da ke faruwa wani fauru da gaggautawa fararun farilla ne shigo da ita daga ciki to yana addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye mala abubakar bello kai ma yana maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama soyi ba ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana limamin turruko na afirka shag abubakar giro argungu ɗa na uku ta haifo mana shahidi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano ɗan auta ga alarama Nasiru gangaren daga Gwandu sai a daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta ƙara ba mu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu to ku saurara idan ba ku manta ba sai na Umar radiyallahu anhu ya ba mu labari cewa wata rana suna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wani bako an yi bakon da babu wanda ya san shi a madina